kara daga wannan na so kuma anan na ambace ta na manci sai yanzu Allah je bota la wancan rubutun la wannan sai yanzu na tuno ta kun san wacce ce kissa da take Buhari Muslim da sauransu ta bari annabi Sulaiman alaihi salam eh, ya yi zigidir a bandaki yana wanka kullum magana ke sai aka yi ruwan farin zinare ya dinga gudu yana biya na ɗiba zigidir tana buhari ya dauki riga ya baza yana bin fari yana ta ɗiba daga na zinari shi kuma Allah ya san da zai mai ruwan farin zinari sai da ya tsirara dan a sashi ya gudu tsirara yana nan aka ce Sulaimanu in wadata ka ga wurin wani ja ba uwan gidi ya zan wadata ga wurin Ramakka ka zubo wannan abu ya tafi da gudu yana ta kwasa tana nan a Buhari wannan ba mun kara bace tana Buhari sai wannan da ya ce alhutu wal jaradu suka farwa waccan tasu su eh la kulma shi ta la raddun wala asama tunda shi ta dalisin buhari inna ma ya qasidu bihi ta'rif khada'ir rawi an kaza kaza kaza wala ta dalisa alaihi bi ayi wajhin ka inde buhari ne ba matsala har wannan ma wannan wannan shirbucin ma wanda ya wuce shirbuci cin mutuncin annabawa annabi musa ya yi zigidir dutse ya gudu da riga ya bi shi da gudu kawo min riga kawo min sai da ya kai shi tsakiyar gari zirgidir ya yi sannan ya ba shi rigar ya sa rigar ta dukan dutse ta shata wai mai ruwa ya rige wallahi suna nan na ga shatattakin bulala tsakanin ko uku ko biyar ko takwas yana na buhari shi ma wannan yana na abu irin waɗannan tatsuniyoyi suna nan zan zo wajen saba in na gama wannan zan ce ku yi min lamba in ta jero muku hadisan da wallahi gwamnata tsuniyar gizo da kuce da su kuma zan takaita har kawai kai da gaji ba sai an ɓata lokaci ba in kuma ana san in shiga irin wannan za a kan kowanne na ɗaya na biyu na uku na goma na ishirin talatin arba'in hamsin tsuniya ga su nan wanda abin kunya ne kai ka je a nuna ka a ce wannan abin addinin kai ke haka addinin kai ke wani kunya ne duk me jawo ma ke ce ga tsarin da ba za a bata ba aka kiyarda aka shiga wannan runtsin wannan kwamacalan wannan shirman ya zama shi ne addini kaga mutum da dogon gemu ya haddace wannan tatsuniyoyi ana mai jinjina ga babban masanin addini wannan tatsuniyo ne fal a kansa yana ƙara baki zai fara ce maka ai ya inganta a cikin sayo ne imam al-bukhari radiyallahu anhu ya rawaito cewa ai ba dan banu isra'ila da suka je suka kimsha nama ba da nama baya doyi sai da banu isra'ila suka boye nama ya kama doyi daga nan nama yake doyi yana bukhari ai beraye ainihin su banu isra'ila ne aka neme su aka rasa ba a tashi gani ba sai aka ga beraye to wannan beraye su ne wannan da suka bata ta yadda ake ganewa ka zuba musu nonon raƙumi ba za su sha ba zuba musu na saniya sai su sha yana ba ai akuya daga aljanna aka sako da ita dabba aljanna ce dabba da ta kowace bakin jini da warin nama wai kuma daga aljanna ta sako gasu na gasu. na garo tututututu abin kunya annabi ya ce in dai ne tsawon rai zan haɗu da annabi musa da mai ruwa ya ce to gashi annabi bai tsawon rai ba don haka bai game da shi ba ni ne inda tsawon rai sai na gan shi to ya zo mutuwa ce to ni ma ga alama zan gan shi ba yana waɗansa wasiya annabi ya gama da dabe yake da zuwa ga sako ce mai kaza ce mai kaza ce mai kaza yau shekara dubu da ɗari hudu lokaci ya yi dab an kusa dab nil zai janye akwai wani katon dutse na gwal a ciki za a ita ta rububin ɗiba har shi mai ruwa yana can ɗansa kar ka shiga a ɗiba da kai kul ka shiga aka ɗiba yau shekara dubu da ɗari kar ka shiga a yi da kai na yi imanin za a yi da kai yana buhari duk mai ja mana wannan kawo in muku rubutu wallahi tallahi ita ce da ba za addini zai tabbatar aka ce a hasbuna kitabullah sai gashi aka koma ana fakan fakan gun su kabul ahbar gun su wabu dan muna bahu suka ta tatsuniyoyi aka cika wa mutane addini da wannan tatsuniyoyi sakamakon me hasbuna kitabullah duk ita ta jawo musibar nan حسبه لكتاب الله شرعه na بجانبه ما قال النبي aka koro zance to wa kafa kullu haza waje faka kullu wajen namu qadrahu fi amrul huti kuma kan magana kifi nace to kissa kifi su suke da kissa kifi mun kara sai ga tana fito muku da siful bahari ita muka fadu siful bahari wannan na ganin dorawar zai wuya su da takaiti wannan haɗo muku da nayi ya zama na dunkule karatun siful bahari ma a bahari fi sa'a agu bakwai ya rawaito wannan tatsuniya yau siful bahari da ta tsaya kawai a tatsuniya da sauki taba mutuncin ma'aiki da mai ta fara nasab ta fashi eh al'amuru bi da dariqi tujjari zulman bigar ghairi ta annabi na turawa a ji a tare masa hanyar yan kasuwa a kwace kuɗin su a kawo mai gu bakwai haka buhari ya maimaita annabi ya tura mu mu je mu kwantan bauna na tarassadu iran li quraish mu je mu kwantan bauna ga wasu fatake na quraish dan karabka na quraish sun zo mu kwace duke su mu kawo gu bakwai a buhari kai ka ce ba aya ta 188 cikin suratul tauba wala takulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa kai ka ce ba a ce 29 cikin suratun nisa ya ayyuhal ladina amru la takulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum kan ku ci dukiyar ku ko da da dabara kai wa mutum wayo damfara sunanta ba kai mai fashi ka kwata da karfi ba illa an ta kuna tijara sai dai ku saye da siyarwa an taradin shi ma ka ai dukan hanci ya gamsu ka gamsu ya sallama ka siya in aka yi wani bubatukan wannan ba sunanta riba gabnu ne Allah ba zai barka ba an taradin tutu ka tulu an fasa ku kai ku ga kisan kai kan neman kuɗi da aka ce ya tura da makamai a je a yi ga ƙur'ani yana faɗa mana haramun ne da nassin alƙur'ani aya ta 29 suratul nisa inna allah kana bikum rahima kai ka ce Ahmad dan Hanbali bai rubuta ya rawato ba 15684 kai ka ce Abu Dawud bai rubuta su ba suka rawato 2626 daga salu dan mu'azul juwani daga babansa mu'azu dan anasu daga annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam man dari kan fala jihad alau duk mayakin da ya tafi a hanya komai tsananin talauci ko wahalar yunwa ya tare wani mai kwace bai da jihadi la jihad alau wanda duk ya fashi bai da jihadi don kun tafi da makaman ku hanya ku haɗu da mutane da kasuwancin su ko kayan su masu tsada saboda ga ku da yawa ga ku da makami ku kwace musu kaya ba ku da jihadi ku dawo Allah ba buƙatar jihadi su suka ruwaito ya zama ba ma haɗa hanya ba yake tara su su tafi su je tara 'yan kasuwa su musu fashi bu bakwai a buhari buhari na shi ya a kitabun zakati babul ifafi anil mas'ala ba fashi kaje hanya ba annabi ya ce duk wanda zan faɗa mai ya ce kar ya ce da wani ba ni ba Allah ba shi zai ce a tafi a tara mutane a fashi ya kwace musu yana cikin bukhari 1471 daga Zubairu bin awam daga annabi la an yakhuz adukum hablahu bayati bi huzbatil hadabi ala zarihi ya bi ya hafa ya khairul lahu min an yas'ala nasa ɗauku Au manahu ɗayan ku ya ɗau igiya ya tafi dawa a riwar Ahmad dan hambali fayar yarqal jabal ya hau ƙololuwar dutse Ya yi gumi ya sha rana ya je tadda ice ya ɗiba ya ɗaure ya goyo a dokin wuya ya zo kasuwa ya kasa ya zaura rana ya siyar ya biya bukatarsa shi ya fi masa alheri daga ce da wani bahani ya ba shi ko bai ba shi ba shi ne zai ce aji a fashi yana buhari ba wannan ga annabin sun gani suka tafi kuma suna ruwaito ƙarairayin innahun ƙadbar da luba a daka a annin kai ka ce ƙurani faɗa ba babbar sifar ta Allah ke jinjina wa sahihan sahabbai ta'arifuhum bisimihum la yas'aluna an-nas ilhafa yasibuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf kana zaton su mawadata saboda kame kai ba su da komai amma ba su ce maka ban ba haka zaci wadata ce da su a bukace suke saboda la yasaluna nasu ilhafa su za su sifa shi su za su sifa shi na ce ba raddi zan zo yi ba dan wannan na shiga kuma raddin sai mu tai majalisai kuma an shiga raddin mas'ala farko a cikin misalin kifi daga bayanin um, jarihin abdurrahman dan zai da za mu koma kan maganar mudira maganar fitsari a tsaye mu gama ta mu koma anas ne almajirin anas anas gunsa ya kokoya daga nan mu tsallaka kuma mu koma kan inda muka fito magana ikirma mu gama da ikirma mu koma can inda muka fito lissafin karairayin anas mu dire karairayin anas mu koma cikin bayanin hadisin musulunta abdullahi bin salam mu gama wannan sai mun gama wannan gaba ɗaya muka gama da hadisi ɗaya sannan mu ja hadisi na biyu a fagen mai ba wa yan izala misali bambanci tsakanin rainin hankali da mu'jiza wanda shine tun bara tun azumin bara muke ga azumin bana ya dawo ba mu rufa a hadisi dan har yanzu ba ko rabi ba mu ci ba ku wannan wannan karatu da muka yi na bayan za ku ga abu na biyu za'amar rawi annan nabi ba asawu liras da quraish ya kira wa annabi wani iyazu billahi alayhi salatu wasalam cewa ya aika su su je su tare ayarin quraish walakinnahu lam yazkur shay'an lahu alaka alaƙa bitilkal wazifa ku kula da wani abu zai tabbata muku ƙarya ne hadisin nan annabi ya tura su su je su fashi ku kula ku karanta hadisin har aka fita har aka dawo bai ba da labarin ya suka yi da waɗannan 'yan kasuwa ba ku koma ku gani ta yi kusan kirkirar ya kisa ce ba a yi ba ya aka yi da wannan 'yan kasuwa an same su to ya aka kwace ya aka kaya an iya yin fashin a'a sun galaba suka yi a'a bai yiwu ba daidaita aka yi ya aka yi kun ji wannan jawabi da aka je ba a same su ba amma ji dai natija kawai sai labari ya juye magana kifi kuma su fashi aka tura su su ku kula da wannan wannan yana tabbata karya ne don ainihin maddar da aka yi aiken danta daga nan ɓata ba a san inda aka kun kaga ya mamance mai ya faɗa asalin labarin ya koma wani in kun tafi abu na uku za mu rayu nan maka su kabilar usuri alhuti ya da lakabata nisfa shahar kwa gani abin da ya ce sun zauna rabin wata suna cin ganyen bishiya alkhabadu ganyen bishiya da aka aka kado ba wanda ya zabo da kansa ba su jika su ci wa min gal maqul an yabqa gairu iru quraish aksar bi usbu'in wa yadil usul ila sifil bar wat rabun wata su kai suna cin ganyen bishiya a nan wajen da kifi ruwa jefo kifi rabin wata daga makka zuwa madina kwana goma ne gaba ɗayan tafiyar shi wannan ayarin da aka tafi aiwa fashi shin bai taso ba za a ce ajiya mai fashi na'am za a ce ajiya yi wa babu fashi a ji labari ga ayari na sannan a tafi fashi to ko ranar da suka fita ayari ya taso ya waje bai zo musu kan kwana goma musamman sun rage hanya to in ma a ce har madinan suka zo musu kwana goma ne kwana 20 aina suka bata ya kamata ya auna wannan amma da ke ƙarya sharranta kenan bai kula da wannan abu na hudu zaman rawi maka su alama ma ma'idatul huti shahran wa fi riwayatin ta ashirin wa fi riwayatin nisfi shahrin wallazi yufridu al-aqlu an an yataqawwa bil huti ala ruju ila alihim wala mubarrin lil baqa'i kull hadhihi al-mudda jama'a cewa eh, bayan an samu kifi a wata ruwar watan su guda suna ta watan da kifi wata riwayar kwanan su takwas suna ta cin kifi wata riwayar kwanan su biyar ana ta cin kifi ina aikin da aka sa su kwana talatin kau kuna zaune bar da rashin aikin yi cin naman kifi ina man kifi shi kadai kwana talatin za ka gaji da shi ina man kifi shi kadai kwana talatin zai riɓe kifi mai girma irin wannan ma da ya za ka gasa shi wai da kun san maza za a samu kifin ne kuka tafi da kayan aiki khamisan usurum allahu tikana bagtatan wal aqlu yas'alu min aina lahum adawatu dabhi washiwa'i wal qadi wa aina lahum al qilalu wal khadab wal hatab wa ma shaba da yace suna ta kandamar kakide a cikin kokon gidan kifi ana ta cika tuluna aina ka samu tuluna a dokar daji dama kun san za ku tadda kifi a watan da samu kakide kuka kayan randina da za a ta kandamar kakide da su aina ka samu randina. da wani icen aka gashi me aka sa don a kawo da karnin kifin ya ciwo kayan kanshin da aka zuba mai aina aka same su kun ci iya abin da ku tafi da ya an ba su shi kwambami na dabino guda ɗaya kowa kwaɗe da ke tsotsa har dabino ya kare haka dama daga kwambamin dabinon nan sai ku tafi da kayan dahuwa da ku tafi da tulunan kwarfar da ku tafi da kayan kanshi na kashe karnin yawa da kun san za a yi ku da ku tafi da kwambami guda na dabino wannan kayan aina aka same su wani man ya daga muku kifin aina eh, aka samu eh, abin gashin a soye faɗo ta gida <laughs> shi ke nan mala ibrahim ya kwace sai ce watakila a soye ya faɗo to na bi yadda da wannan suyar allah yankan allah suyar allah kawai ci suka kama ci kawai suka kama kalli wannan ya jama'a na shida adibi la zalika ma taqaddama min at-tanaqudat fi adadil jaysh ku duba adadin kidirin dinar yakin nan wannan ruwa ta ce kaza wa adadin nafar lazina qa'adu qa'adu eh, wa adadin dalai adadin adadin mayakan sabani adadin hakarkashin hakarkarin da aka tayar sabani adadin mutanen da suka shiga kwarmin gidan kifin suka bata sabani biyar ne sha uku ne duk kuma a sihahu sannan wa fidari yankan naman da aka yi duk sala gwargwadon girman kifi a bijiminsa suka dinga bayan sun koshi suka dinga yanko nama na guziri duk sala daya girman bijiminsa da aka ɗauko ta aina aka sa ta ta ya aka kaita ta ya kamata duk abin wannan bayani subhanallah jazaidan ya husu alfazu hazal hadisi jama'a wannan iya lafazin hadisi kawai kenan iya a lafazin hadisi amma laqad zakartu lil mutabi anna al bukhari wa sa'ir al muhaddisin ya'lamuna jayyidan ilma yaqina anna hadha al hadisi allazi rawahu wa karahu fi tamakin mahdu kutuba wallahi lazimi azim ya jama'a bukhari ya san shine karatun da za mu tashi zan kwana da ku ina rantse muku buhari ya sani ba a yi ba muslim ya sani ba a yi ba yankan uwa ishi ta yi ku sa sauran alisafi karatuna na gaba shine ta ya na gane buhari ya san ba a yi kisan nan ba ba wata kan wani tunaku za ta a a'a wani sabon karatu ne a cikin littafinsa na ga abin da ya tabbata min ba a yi ba ba da za a ce shi bai gani ba idan ku har bai gani ba to duk wannan anini a cire shi in ku ya gani to an dawo a maru shi ne karatunmu na gaba in Allah ya kai rai buhari ya san ba ai ba